aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم ما سكلا وأن تشامي البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon ganin wannan lokaci domin ci gaba da darasinmu akan wato a'malul qulub ma'ana ayyukan zuciya to yau in Allah ya so ya yarda abinda za mu yi bayani akan shi shine al-ikhlas ma'ana tsarkake niyya ko tsarkin zuciya to yan uwa kafin mu shiga cikin bayani akan abin da ya shafi al-ikhlas din ma'ana tsarkake zuciya cikin ayyuka da ibada ga baki daya zai kyautu mu yi 'yar muƙaddima wata 'yar gabatarwa gajeruwa da ke bayani akan muhimmancin wato tsarkake zuciya ga ibada lallai tsarkake zuciya da kuma tsarkake ayyuka da maganganu ga baki ɗaya da muke yi na yau da kullum abu ne mai matuƙar muhimmanci musamman abin da ya shafi ibada na daga maganganunmu da ayyukanmu domin duk zuciyar da aka ce wato babu san allah a cikinta to ita ce za ka same ta misali ba ta da tsarki saboda haka duk yadda muka ga mutum ya yawaita ibada a fili mun yawaita ganin shi a hanyar masallaci da sauran abubuwa na alkhairi to matukar aka ce babu tsarkin zuciya a cikin waɗannan ibada da yake da ayyuka da yake na alkhairi to waɗannan ayyukan za a ce kusan a banza suke domin allah maɗaukakin sarki abin da yake kallo shine tsarkin zuciya da kuma tsarkin niyya wannan shine yake sa allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadar mutum to kuma ibnul qayyim allah ya ƙara mushi rahama yake faɗi a cikin wato littafin shi mai suna alfawa'id yake cewa la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatu Allah wal madhu wa thana'u wa tama'u fi ma 'inda an-nasi illa kama yajtami'u al-ma'u wan-nar yake cewa yadda al'amarin ikhlasi yake shine wato babu yadda za a yi ya kasance wato an samu ikhlasi a cikin zuciya guda ɗaya tare da san allah sannan a gefe guda kuma a samu wannan zuciya tana san a yabe ta a yaba da abin da take sannan zuciyar nan tana da kwaɗayin wani abun duniya yake cewa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin zuciya guda ɗaya in ko ga wannan ya haɗu to sai dai in ya kasance wato wuta da ruwa za su iya haduwa guri daya a takaice abin da ibn qayyim yake faɗi shine wato babu yadda za a yi ya kasance a cikin zuciyar mutum akwai ikhlasi da san allah cikin al'amura na mutum sannan kuma ka samu a cikin wannan zuciyar a samu wato abin da ya shafi wato san duniya da kuma mutum ya yi abu don a yabe shi dole sai dai a samu ɗaya imma dai a samu ikhlasin nan da san allah da nufin allah cikin al'amura na ibada ko kuma wato in ba a samu wannan ba to sai dai a samu san duniya da mutum ya so a yi shi cikin abubuwa so kaga duk zuciyar da ta zama ta kwarai mai nufin allah ya kamata ya kasance ikhlasi ne a cikin ta ba san abun duniya ko san yabo daga mutane ko san burge mutane ba saboda haka sai ci gaba da cewa fa'iza haddathat ka nafsuka anil ikhlas فأقبل على الطمأ أولا فاذبحه بسكين اليأس فاذبحه بسكين اليأس ibn al yake cewa duk lokacin da ka ji zuciyarka ta yi ƙoƙarin yi maka ishara ko ta yi ƙoƙarin kwaɗaitar da kai ko ƙarfafa ka a kan misali ka yi tunani akan ikhlasi ya kamata ka tsarkake niyya to wannan abu mai kyau ne to amma yadda za ka yi ka yi kokari ka gwada cewa wannan ikhlasin na gaske ne ko kuma yadda ya kamata ka tabbatar da wannan ikhlasin da zuciyarka take kokarin yi maka wato ishara karfafa ka zuwa gare shi abu na farko da ya kamata ka yi shine wato ka fuskanci abin da ya shafi wato kwaɗayi na wani abu gurin wani wanda ba allah maɗaukakin sarki ba idan ka fuskance shi ibn yake cewa ka ɗauke shi kamar dabba ne kamar rago misali ka je ka yanka shi kaga duk abin da ka yanka musamman dabba rago ko kaza shi kenan ya riga ya mutu labarin shi ya kare kuma ba a magana shi to in dai har kana so ka tabbatar da ikhlasi to abu na farko da zaka fara yi shine duk wani abu na kwaɗayi ko san burgewa ka burge mutane ko ka so wani abu a gurin wani wanda ba Allah ba to ka yi kokari ka yi maganin shi ya kasance ka yanka shi kamar rago ya mutu sai abu na biyu da zaka yi shine wato ka ƙara fuskantar duk wani abin da ya shafi godewa da yabawa na mutane idan ka fuskanci waɗannan abubuwa guda biyu to sai kasance ka yi gudun duniya akan waɗannan abubuwan matuƙar irin gudun duniyar da masu wato neman lahira suke yi so kaga kenan duk wanda yake so ya ga ya tabbatar da ikhlasi cikin al'amuran shi na yau da kullum babban abin da ya kamata ya fara yi shine duk abin da ya shafi san yabo ko burge mutane da kuma kwaɗayi na wani abun duniya gurin wanda ba Allah ba to ya kamata ya kasance ya fita daga zuciyarka kwata-kwata kada a same shi ko da ƙwayar zarra idan aka samu nasara a kan haka to ana sa rai in Allah ya so ya yadda ikhlasi zai samu tabbatuwa a cikin zuciyarka saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ah, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi ma'ana allah maɗaukakin sarki baya duba zuwa ga jikinmu in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sannan baya duba zuwa ga suranmu ma'ana ba wai yanayin jikinmu ko kyanmu ko rashin kyanmu ba ko mutum fari ne ko baki ba shine allah maɗaukakin sarki yake kallo ba abin da allah maɗaukakin sarki yake kallo shine wato tsarkin zuciya zuciya kawai yake kallo ma'ana yana kallon yanayin ikhlasinmu ne kawai to saboda haka abin da ya fi kamata ga mutum kenan kafin ya samu tabbatuwar ikhlasi ya yi kokari ya cire dukkan wani wato son ya burge mutane ko a yabe shi ko kuma son wani sakamako na duniya gurin wanda ba allah ba wannan kenan to kuma ikhlasin nan da muke magana abu ne wanda yake wajibi ne matuƙa ikhlasi wajibi ne al'amarin shi bai da sauki al'amarin ikhlasi bai da sauki ana buƙatar shi a tattare da mutum ko da yaushe wannan shine wato nasara ga rayuwar mutum musulmi shi kuma abin da ake nufi da ikhlasin nan kamar yadda malamai suka yi bayani musamman ibn al a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in yake cewa al-ikhlas huwa tajridul qasdi ta'atan lil ma'bud yake cewa ikhlasi abin da ake nufi da shi a takaice shi ne mutum ya kyautata manufashi manufashi ya kasance ya cire duk wani abu wanda ba allah ba ya kasance allah abin bauta shi kadai ne mutum kawai yake nufi cikin al'amuran shi baki ɗaya na ibada kada ya kasance ya nufi wani wanda ba allah ba saboda wani ba zai iya tsinana ko ya amfanar maka da wani abu ba hasali ma hasara ne mutum ka nemi wani misali saboda aikin da kake so ka yi saboda bai da abin da zai baka na sakamako ko a nan duniya balle a lahira saboda haka babban abu shine mutum ya tabbatar da ikilasi ya tabbatar cewa ya cire duk wani nufi na wani bawan allah ko ma wane ne shi a kan abin da yake nema ya kasance allah kawai zai fuskanta yake cewa wannan shine abin da ake nufi da ikilasi a wasu malaman gurin ta'arifi gurin bayanin me ake nufi da ikilasi. suke cewa huwa tasfiyatun niyyati fi Allah ta'ala a takaice shi ikhlasi tsarkake niyya ne gurin yi wa Allah madaukakin sarki da'a kaga kusan ma'ana ɗaya ne da abin da ibnul qayyim yake faɗi shi kuma imamun nawawi a nashi ta'arifin yake cewa tasfiyatul fi'il an mulahadatil makhluqin ma'ana tasfiyatul fi'il an mulahadatil makhluqin ma'ana mutum ya tsarkake aikin shi daga gani ko lura na wasu ababen halitta ma'ana duk wani abin halitta wanda ba allah maɗaukakin sarki ba kowane ne shi kuma komi daraja shi ya kasance ka tsarkake aikin da kake yi kada ya kasance kana yi don ya gani ne ya yabe ko don ya baka wani abu duk wannan bai kamata ga musulmi ya kasance ya aikata shi ba ya kasance duk aikin da mutum zai yi ya zamo don allah ne kawai hudhaifa almar'ashi shi kuma a nashi wato lafazin yake cewa al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi zahiri wal batin yake cewa abin da ake nufi da ikhlasi shine wato ayyukan bawa ayyukan mutum bawan Allah ya kasance sun samu daidaito a bayyane da ɓoye yake cewa wannan shine ikhlasi abin da za ka aikata ba wanda ke ganinka wato ya kasance yana daidai da idan ana kallon ka da dama idan mutane na kallon ka ko suna kallon ki mutum ba zai yi kokari ya aikata abin da yake na barna ba ko na laifi amma idan ya keɓe shi kaɗai sai iya irin wannan aikin to a nan sai a ce mutum bai da ikhlasi ikhlasin shi bai da karfi yana buƙatar gyara yayin da za a ce ikhlasin mutum ya yi gyara ya yi ƙarfi ne idan ya kasance ka keɓe kai kaɗai wato ba za ka kasance ka aikata wani abu saboda kana ganin cewa allah yana kallon ka kuma ka tabbata kuma kada ka zama misali irin wanda yake stafuna minan nasi wala ya min allah waɗanda suke ɓoyewa daga mutane amma ba su ɓoyewa daga allah alhali allah shine yake ganin su a yaushe to saboda haka in ya kasance yayin da kake ɓoye babu wanda yake ganin ka a cikin duhu ko kuma a wurin da ba a san ka ba da abubuwa irin waɗannan ka kasance ka lizimci tsoron allah to sai a ce wannan lalle ka samu sifa ta ikhlasi zuciyarka ta samu tabbatuwar wannan aiki mai muhimmanci mai daraja mai kima na al-ikhlas wannan bawan allah yake cewa a takaice wannan shine abin da ake nufi da ikhlasi ayyuka bayyane da fili ya kasance sun zama kusan iri ɗaya musamman a ce ibada da salloli a masallaci da na da sauransu duk abu ne mai muhimmanci kuma mai lada kuma mai ban sha'awa idan kana yawaita na a masallaci ko guri da misali aka taru saboda ibada a ganka da himma to sannan kuma ana so ya kasance a gida yayin da ka keɓe shi ma ɗin ya kasance kana yawaita wannan ibada kada ya kasance ka fi nishaɗi ka fi jin kwarin gwiwa yayin da ka shigo cikin mutane ko yayin da ka shigo masallaci wannan sai a ce lallai ikhlasin mutum yana buƙatar gyara da kuma waiwaya saboda haka duk aikin da ya kasance kana yin shi a fili to ya kasance a ɓoye inda ba wanda ya sani na alkhairi kana wannan aikin koma fiye da haka sannan duk aikin da ba za ka so ka aikata shi a fili ba saboda kana gani mutane za su ganka na barna wannan aikin to ya kasance idan ka keɓe kada ka aikata shi wannan shi ma ɗin ikhlasi ne to sai kuma alamomi na wannan ikhlasi din akwai babban malami daga cikin magabata da ake kiran shi zunnun almasri yake cewa min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi min al'amma yake cewa daga cikin alamomi na ikhlasi na cewa mutum yana da tsarkin zuciya kuma yana da kyautata ibada ga Allah maɗaukakin sarki shi ne ya kasance an samu daidaito gurin wato yaban shi da mutane suke yi ko kuma wato rashin yaban shi ma'ana ko bata shi da suke yi a takaice kenan abin da wannan babban malami yake nufi shine kada ya kasance wato mutane mafi yawancinsu wato son ka suke yi kaɗan ne matuka suke ƙinka a nan sai a ce to lallai al'amarin ikhlasin ka ya kamata a duba shi ƙila kana bin ra'ayinsu ne ko kuma kana son abin da suke so domin a al'adance shine yawanci mutane wato ba a iya musu galibinsu za ka ga in dai ka tsare allah ka bi gaskiya to za ka ga da dama kana rikici da su ne kana faɗa da su suna ƙin jininka saboda haka ya kasance mutane da dama hakanan suna son ka kaɗan ne suke eh, misali da dama suna son kaɗan suke ƙin ka to wannan akwai alamar tambaya ko kuma ya kasance misali mutane da dama suna ƙin ka kaɗan suke son ka shi ma wannan abin zargi ne abin da ake so wanda ya fi kusa da ikhlasi ne ya kasance adadin masu son da masu ƙinka sun zama kaman wato rabi da rabi ne misali idan ana da mutane 100 to ya kasance an samu 50 suna maka kyakkyawan fata kuma suna yaba da abubuwan da kake yi to wannan alama ne na ikhlasi kamar yadda wannan bawan allah yake faɗi kaga wannan kenan yake nunar mana da cewa kada ya kasance kana da wani ɗabi'a ko wata ɗabi'a mara kyau sai kasance da dama makota ko waɗanda kuke tare da su ko abokai suna yawan yin complain suna korafi a kanka sai ka ce ai ni babu ruwana in dai ina yin abuna don allah ba shi kenan ba to ya kamata ka koma ka duba wannan abun zai iya yiwuwa wato kai kana da matsala su suna da gaskiya tun da suna da yawa sosai saboda galibi zai wuya ka ga mutane da dama wa inda yake jamhur nasu kamar a ce kashi 95 cikin 100 sun tafi kan wani abu ya kasance kuma ba daidai ba ne saboda haka yana da kyau mutum ya dinga lura da irin waɗannan wato abubuwa su abin da kuma ake nufi ba wai misali dan kaji waɗannan sun yabe kaɗan baka ce a'a kenan kuma kana jin daɗi ko don su kai a'a wannan alama ce dai aka faɗi wato da ke nuna yanayin wato tsarkin niyyar mutum da kuma karɓuwa aikin shi gurin allah maɗaukakin sarki sannan ya ci gaba da cewa daga cikin alamar ikhlasi wani siyanu ru'yatil amal fil a'mal daga cikin alama ta ikhlasi ga mutum wanda yake ibada yake aiki domin allah to shine komi yawan aikin da yake yi kada ya dinga ji a zuciyar shi ko ya dinga gani cewa yana wani aiki wanda yake muhimmi ga allah maɗaukakin sarki a kodayaushe ya dinga jin cewa wato ai bai ma yi aikin da ya kamata ya yi ba ma'ana bai bauta wa allah yadda ya kamata a ce ya bauta mushi ba ya dinga jin cewa yana da nakasu yana da kusuri yana da tawaya gurin ibadan nan lalle yana buƙatar ma ya ƙara ƙarfafa ibada shi ne ga Allah maɗaukakin sarki to wannan shi ma alaman ikhlasi ne amma duk lokacin da mutum ke ibada yake jin cewa lalle shi shi ne ko shi mai yawan ƙiyamun laili ne ko mai yawan karatun alƙur'ani ne ko mai yawan ibada ne har ya dinga jin haka to lalle wannan wato alama ce ta cewa lalle mutum zai rasa ikhlasi da tsarkin zuciya gurin ibada da yake aiwatarwa sannan alama ta uku da wannan bawan Allah yake faɗi daga cikin alamomin ikhlasi yake cewa waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah sannan ya kasance mutum yana fatan ya samu ladan wannan aikin da yayi a lahira saboda ya riga ya san cewa duniya ba gidan zama ba ne sannan kuma duniya ba ita bace babbar manufa gare shi babbar manufa ita ce wato a cika da imani sannan a samu lada gurin allah maɗaukakin sarki waɗannan a takaice su ne wato alamomi na ikhlasi to shi kuma kamar yadda muka yi bayani wato ikhlasi yana daga cikin abubuwa da suka samu kaso mai yawa na ayoyin alkur'ani mai girma wanda yake idan ka duba alkur'ani ko ta ina za ka ga ayoyi da ke magana suke kwadaitarwa akan ikhlasi suna da matukar yawa ayoyi da suke karfafa wato mutum akan cewa ya tabbatar da ikhlasi a rayuwanshi shi za ka ga suna da yawa daga cikin irin waɗannan ayoyin wato za mu ga cewa a cikin misali suratul labayina wadda yake ita ce lamya kuni kamar yadda muka sani kuni yakuni na kafaru min ahlil kitab a cikin wannan sura za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya umarci muminai da cewa wato su bauta mushi sannan kuma su mai ikhlasi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyima Allah madaukakin sarki yake cewa ba a umarci wato mutane ga baki ɗaya ba duk da yake siyakin ayoyin jerin ayoyin yana magana ne kan wato alil kitabi yake cewa lam yakuni alladhina kafaru min alil kitabi wal mushrikina da mushrikai yake cewa to al'amari yadda yake ba umarce su wato su yi wani abu ba illa dai su bauta wa allah shi kadai so kaga mutane ga baki ɗaya da mu da ni da ke da ku dukkan mu allah maɗaukakin sarki yake cewa ba umarce mu ba illa mu bauta wa allah maɗaukakin sarki shi kadai muna masu tsarkake addini gare shi ma'ana muna yin ibadan nan dan shi don neman yarda shi da kuma koyi da manzanmu manzan rahama sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma hunafa'a ya kasance mun karkata zuwa ga bangaren addini na gaskiya addini na musulunci addini na tauhidi wanda ya zo da kaɗai ta Allah da kuma tsarkake shi sannan kuma me wa yuqimu salata wa yu'tu sannan tsaye da sallah da kuma ba da zaka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa zalika dinul qayyima waɗannan al'amura da aka ambata to fa duk wanda ya bi su to ya bi addini mai kakke kuma addini mai karfi muna fatan Allah ya bamu ikon tsayuwa da wannan al'amari na ikhlasi da kuma sauran ibada kamar yadda ya zo cikin wannan aya da sauran ayoyi sannan allah maɗaukakin sarki yake umartar wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul eh, zumar yake cewa fad'ullaha muhli sallahu din ko da ke wannan ayar tana cikin suratu ghafir ne ba suratu zumar ba allah maɗaukakin sarki yake cewa wato fa'budillaha muhli sallahu din ma'ana ka bauta wa allah kana mai tsarkake addini gare shi kaga wannan yana nufin ibadan nan ba wai kawai mujarradi zalla ko tsoron ibada ba a'a mutum ya kasance ya yi ibadan nan yana mai tsarkake ni ya shiga allah maɗaukakin sarki yana yin ibadan nan dan allah ya kaɗaita allah ciki sannan kuma ya yi don neman ladan allah ba don a yabe shi ba ko don ya burge mutane sannan allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma har ila yau a cikin suratu shura yake cewa wato duk wanda ya kasance yana son duniya ko kuma wato fa'ida ko girbi na duniya to allah idan ya ga dama yana iya bashi amma ko duk wanda yake son lahira to wannan Allah zai sa mai albarka kuma ya ƙara mashi albarka cikin albarka inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa man kana yuridu harfa akhirati nazir lahu fi harfi wa man kana yuridu harfa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib manzo sallallahu alaihi wasallam ko in ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya kasance yana nufin wato girbi na nan na lahira ma'ana kana so ka, kamar mutum ne wanda ya je noma kaga da ƙarshe abin da yake so shine damuna ta sauka ya yi noma ya kasance ya samu albarka na gona sannan abubuwan nan da ya ɗiba ya je ya ci ko kuma ya siyar to rayuwarmu kamar harka ce ta noma saboda muna ta aiki ne muna zuba jari ne muna shuka ne yaushe ne za a ɗibi wannan wato jarin ko kuma a ɗibi wannan shukan da aka yi a yi girbi a samu amfani da shi shine lahira allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya kasance to manufar shi ita ce lahira yana so ya samu albarka a lahira to allah maɗaukakin sarki ya ce za mu ƙara mushi albarka cikin wannan albarka cikin wannan abin da zai girba ma'ana idan kai aiki na kwarai allah zai ƙara maka albarka kenan malaman tafsiri suke cewa ma'ana za a shi taufiki da dace kuma za a taimake shi cikin wannan aikin da zai yi sannan kuma za a sauƙaƙe mushi da'a ga allah maɗaukakin sarki kuma a yawaita mushi lada domin allah dama yana ka lada ne ga wanda ya aikin alkhairi saboda haka duk wanda ya nufi lahira ya yi aiki don allah don ya samu lada gurin allah a ranar gobe kiyama allah maɗaukakin sarki yake cewa to za mu sa albarka mu ƙara mushi akan wannan aikin da ya yi allah maɗaukakin sarki yake cewa duk ko wanda ya kasance shi duniya kawai abin da yake nema duniya ne wannan aikin da yake yana so kawai samu ladan a duniya ne in ma ta hanyar mutane su yabe shi ko a ce shi mai ibada ne ko kuma haka kurin shi duk abin da yake gani yana yi kawai shi bai yi imani da cewa akwai wani abu a lahira da zai samu ba ko menene ya kusa kawai a bashi a nan to allah maɗaukakin sarki yake cewa za mu bashi amma a lahira zai zama ba shi da rabo a gurin allah maɗaukakin sarki wannan abin kuma da za a bashi mu gane ba abin da shi yake so za a bashi ba sai abin da allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ƙaddara cewa shi ne zai samu to shi ne wannan abin da za a bashi ba wani abu daban ba allah maɗaukakin sarki yake cewa man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu allah maɗaukakin sarki ke duk wanda yake son mai gaggawa duniya kenan ita ce ta siffantu da wannan sifa ta cewa tana saurin karewa duk abin da ya zo na duniya wato saurin gushewa yake allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda manufar shi ita ce duniya wadda yake tana saurin karewa tana saurin gushewa to allah maɗaukakin sarki yake cewa za mu ba shi abin da mu muka ga dama za mu ba da abin da muka ga dama sannan kuma ga wanda muka so mu ba kaga kenan ba lallai ba ne ka samu abin da kake so eh, in kana yin wani aiki ba don allah ba abin da allah ya ga dama shine zai baka sannan a lahira kuma allah maɗaukakin sarki yake cewa za mu shigar da shi wato jahannama za mu shigar da shi wuta wanda yake zai ƙonu a cikinta so ka ga babban abin da ya kamata mutum ya yi a nan shine ya nemi abin da yake akwai garanti akwai tabbas a cikin shi garanti kuwa shine in kai aiki dan allah dan lahira to za ka samu wannan ladan ƙata'an a gurin allah maɗaukakin sarki a lahira amma idan kai dan duniya ba ka da tabbas akan wannan abun da ka yi dan shi allah yana iya baka wani daban wanda ba wannan ba yana iya hana ka so haka al'amarin allah yake so babbar mafuta ita ce kawai mutum ya tsarkake zuciyar shi kuma ya yi ikhlasi ya yi al'amuran shi don allah maɗaukakin sarki a sannan wato aya da ke ƙara nuna muhimmancin ikhlasi da irin daraja da kima da yake da shi a cikin alkur'ani akwai abin da ya shafi kissar annabi zakariya allah yake ba mu labari a cikin uh, suratu maryam musamman farko-farkon surar bayan da ya faɗi kaf haya an sod yake cewa zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idnada rabbahu nida'an khafiya allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin annabi zakariya lokacin da ya roƙi ubangiji ya roƙi allah maɗaukakin sarki ya kiraye shi wani irin kira wanda yake a ɓoye so kaga ya yi ibada ya kira allah ya yi addu'a amma wannan addu'a a ɓoye ta yadda babu wanda ya san ga ibadar da ya yi so wannan ke nuna maka cewa yayin da mutum zai yi ibada mai daraja mai kima mai muhimmanci to lallai ana so ya kasance ya yi ta a ɓoye duk da yake akwai ibadu da za a so mutum ya yi su a bayyana kamar misali salloli na jam'i ga namiji misali to amma in ya kasance akwai wasu ibada na nafila ko na roƙon allah ko na neman wani abu to mutum idan ya yi shi a ɓoye ta yadda zai kore duk wani tunani na cewa ana ganin shi ya ji cewa kamar ya yi wani aiki da mutane za su yabe shi to wannan abu ne mai kyau ma'ana ibada a ɓoye tana da matukar muhimmanci gurin allah maɗaukakin sarki saboda ana sa rai daga kai sai allah babu ma wani wanda yake kallon ka balle shi ya kawo maka wato wani tunani na daban a ashankiti allah ya kara mishi rama a cikin tafsirin shi adwa'ul bayan yake cewa wato wasu daga cikin masu fassara suna ganin cewa ai addu'ar nan da ya a ɓoye kawai misali baya so wato yahudawa waɗanda yake tare da su su ga cewa yana roƙon allah ɗa ne bayan kuma matar shi ta riga ta tsufa kuma shi ya girma kuma ba ta haihuwa suka kawo wannan magana a cikin malaman tafsiri ma'ana kamar suna ganin cewa wannan shine hikimar addu'ar da ya a ɓoye to saboda haka a takaice wannan in ma mutum na da shakka akan muhimmancin addu'a a ɓoye cewa tana da muhimmanci gurin allah maɗaukakin sarki yake cewa to ga wata aya wadda ta fito ƙarara wadda ke ƙarfafa abin da muka fahimta a cikin waccan ayar na cewa addu'a a ɓoye yana da matuƙar muhimmanci kuma yana taimakawa gurin ikhlasi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ma'ana Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka tambaye su mana manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana mushrikai kenan wane ne yake tseratar da ku daga dufai na tudu da kuma na ruwa na teku kenan wanda yake kuna roƙon shi kuna masu ƙanƙan da kai sannan kuma kuna masu ɓoye wannan addu'a ɗin ma'ana saboda muhimmancin addu'ar kukan yi ta ma a ɓoye tsakaninku da allah da zuciya ɗaya kuna masu ƙanƙantar da kai so kaga kuma sai kasance addu'ar nan gashi ana amsa musu saboda sun shiga cikin bala'i kuma sun yi ikhlasi sun tsarkake niyya a daidai wannan lokacin da suke cikin bala'i sai allah kuma ya karɓa addu'ar sai yake cewa qulillahu yunajjikum minha gashi kuna roƙon shi sai kuma allah kasance ya tseratar da ku daga ciki ka ga kenan kakure ne wa'yan wanda yake ba su imani ba amma da yake sun shiga rintsi sai kasance zuciya ɗaya suke wani imani na gaggawa na dole to duk da haka kuma sai Allah ya karba saboda Allah yana son ikhlasi ne a ko da yaushe so kaga wannan ayar tana ƙara nuna maka cewa addu'a a ɓoye tana da matukar muhimmanci kuma tana ƙara tabbatar da ikhlasi a cikin ibada da mutum yake yi yan uwa kasantuwar lokacin da aka ɗebo wannan shiri ya taho a nan za mu yi sallama sai idan allah mai kowa mai komai ya sake sada mu za mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabiya ya faɗa a hadisi lujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurbata lujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai